an gurfanar da alhassan ado dogo a gaban kotu an gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan najeriya alhassan ado dogo a gaban wata kotu a jihar kano bisa laifuka masu alaka da haɗin baki wajen aikata kisan kai sauran laifukan da ake zargin doguwa sun haɗa ranar ta mutane da dama tare da zargin hannu a wajen kowane ofishin nnpp a kano ta yadda gobara ofishin ranar lahadi 26 ga watan fabrairu na shekarar 2023 ya sa kona wasu mutane da ke cikin ofishin a wata sanarwa da rundunar 'yan sandan jihar ta fitar ta ce kwamishinan 'yan sandan jihar da ke lura da al'amuran zaben shekarar 2023 sibi muhammad yakubu ne ya ba da umarnin gudanar da bincike kan zarge-zargen laifukan sun da kashe wasu mutum uku tare da raunata wasu takwas a garamar hukumar doguwa a ranar a lokacin da ake karɓa tare da bayyana sakamakon zaben dan majalisar an yi ta yada hotuna da bidiyon wasu mutane da ake zargi da harba bindiga a wasu shafukan sada zumunta inda daga nan kuma rundunar 'yan sanda ta gayyaci dan majalisar domin gudanar da bincike akan batun sarawa ta ce bayan damar majalisar yanke amsa ga gayyatar da 'yan sandan jihar ta kama shi a filin jirgin sama da Malam Aminu Kano da ke jihar. Da ƙarshe dai kotun majistan da ke jihar Kano ta aiki shi zuwa gidan yari. An gurfana da shi ne tare da wani mutum da ake zargin su da hada baki wajen yin kisan kai da kuma tare da zaune tsaye a karamar hukumar tudun wada a ranar zabe. Alƙalin kotun ya ce ya daga shari'a zuwa ranar bakwai ga watan Maris domin duba buƙatar bayar da belin dan majalisar hukumar akasin haka. haka zalika daga can kanan da hukumar efcc ta gurfana da iya zaura kan zambar dala miliyan 1.320 hukumar yaƙi da masu yi tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa ta gurfana ɗan takarar majalisar dattawa na kawai ta tsakiya na jam'iyyar apc wato iya zaura a kotu efcc ta gurfana ɗan takarar da wanda ya cikakken sunan shine abdulsalam abdulkarim zaura a gaban babban kotun tarihi a yau laraba ɗaya ga watan maris na shekarar 2023 bisa laifuka hudu da suka danganci zamba a ɗaya daga cikin laifukan da aka kanta masa a gaban kotun wanda mai shari'a muhammad nasir yunus ya jagoranta an zargi shi da cewa a wani lokaci a watan agusta na shekarar 2014 ya karbi dala dubu daga hannun dr jamal azumi a kano da nufin zamba da ƙarfi za su yarka wata kasuwanci ta haɗin gwiwa wanda ake zargin da ya musanta aikata laifin da ake masa da shi bayan lauya mai gabatar da kara aisha ta yi habib ta karanta masa lauyan iya zara ishak muri duk kusan ya nemi kotun da ta bayar da belin wanda yake karewa inda bayan yar takaddama alƙalin kotun justice yunus ya amince da belin yanzu da ya ɗage shari'a zuwa ranar biyu ga watan mayu na shekarar uku domin fara saurare za a fara sauraron shari'a ne tun daga farko bayan da kotun da aka ɗauka kara ta soke tare da wanke wanda ake zargi akan laifin zamba alƙalin babban kotun tarayya na kano al alaguwa ya yi a baya ana zargin ya zaura ne da zambatar wani ɗan ƙasar koyar dala miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da ashirin akan cewa shi ɗan kasuwa ne da ke harkar gidaje a dubai da kuma koyar ɗin da kuma wasu sassan ƙasashen larabawa